ألقيت بين يديك السيف والقلم أرجو رضاك الذي أعلو به القمم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه masu ganin mu da bibiyan mu wannan shiri na auratai yau zamu tashi darasi na 21 inda muka tsaya akan shawara ta 30 da muke bawa maza guda sittin yadda mutum zai kara inganta aurensa ya inganta alakarsa da matarsa wasu abubuwan da ake faɗa kana yi dama masu kyau ne sai ka ƙara rike su wasu abubuwan da ake faɗa munana ne kuma kana yi sai ka daina tunda aure ba cin mutunci ba ne Allah ta'ala ya faɗi fuskoki guda hudu na alaƙa aure ya ce walahunna mislu lazi alaihin bil ma'ruf irin abin da yake kansu na na nauyi su ma suna da irinsu a kanku sannan ya ce wa ashiru hunna bil ma'ruf ku zamantakewa da su da kyautatawa sannan ya ce hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna su matan ku tufafin ku ne kuma tufafi ne a gare su sannan kuma a wata ayan yace litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahama domin ku samu nutsuwa da su kuma ya sanya soyayya da tausayi a tsakaninku don ka ɗauki waɗannan ayoyi guda hudu zaka ga sun koyar da yadda ya kamata zamantakewa aure ya kasance sannan na talatin muje zo mai tsafta mace ba ta son kazanta akwai mazan da suke barin jikinsu da kazanta tufafinsu kazanta bakinsu yana wari kawai mace tana zama da shi saboda babu yadda za ta yi kazamin miji mai kazanta mai annakiya mai dauda mace ba yadda za ta yi sai dai ta zauna da shi a matsayin miji wata mata ta taba kawo kana ƙara mijin ce ni da mijina Allah ya tsaya yana da kirki matsalarsa guda shine mugun ƙazami ne mutum ne mai ƙazantar gaske tana kai ƙara akan cewa mijinta yana da muguwar ƙazanta to kun ga ashe kenan ya kamata a ce an wato mutum ya zama mai tsafta ya zama mai kula da tsafta ya kiyaye tsafta kuma ya zama cewa bai yi abin da zai lalata ko ya ɓata alaƙarsa da mace ba domin addinin musulunci dama addini ne na tsafta akwai akwai ɗaharatu hadasin akwai ɗaharatu habasin ɗaharatu hadasin mutum ya zama yana wanka wankan janaba da wankan juma'a da duk wankan da aka ce a yi na shari'a ko na wajibi ko na mustahabbi ko na jin daɗi ko na walwala ko na annashuwa sannan da kuma wanka da ake yi na wato ko alwala da kuma temama idan babu ruwa sannan kuma ya zama yana tsaftace tufafinsa yana tsaftace jikinsa yana tsaftace bakinsa yana kuma tsaftace tufafinsa duk wannan tsafta din da kashe-kashenta wajibi ta ita mijinta duk kirki da ake so namiji ya zama yana da shi mijinta yana kawai matsalarsa kazami ne sannan akwai miji ya zama mai kwalliya in ka daina kazanta to ya kamata ka dinga wa mata kwalliya mace tana son miji mai kwalliya domin an samu wani sahabi abdullahi dan umar allah ya kara masa yarda ya yi kwalliya aka ce to kuma yau har da kwalliya kai kana sahabi sai ce ni ma matata tana yi min kwalliya domin na ji daɗi to ni ma na yi mata kwalliya ne don ta gani ta ji daɗi za ka ga wani namijin idan ya yi kwalliya to ɗaurin aure zai ji ko unguwa ko kuma juma'a ce yana da kyau mu dinga yin kwalliya domin mata su dinga kallo suna jin daɗi ba mutum kullum zauna da jallabiya da hula tashi kafiya naci a kansa ba kullum riga bacci ce a gida an kaga ya sa riga mai kyau fita zai unguwa amma in ya caba kwalliya ina za ka ɗaurin aure ina za ka biki ina za ka taro to me yasa ba za ka yi kwalliya ba kai ma an ta kwalliya za ta fita kuma ka ce ya za ki kwalliya ki fita kai ma ka yi kwalliya ka fita ka gani sannan na talatin da uku miji mara albaziranci akwai abubuwa guda uku akwai ƙwauro mutum ya zama mai tsanantawa a shana ma sai ya kirga guda nawa za a kyatta shinkafa sai ya faɗi gwangwani nawa za a dafa a gani kwai sai ya faɗi kwaya nawa za a ci kullum ya riga ya takura matar ya wato in an ta yi baƙi sai dai su ci nata abincin in ba gaya musu aka yi baƙi za su zo ba ba za a dafa abinci da su ba to ba a san rawa abinci a musulunci ba girka abinci ake yi bayan wanda za a ci kuma a rage ko da bako zai faɗo sai a ɗauka a bashi wani kuma na ganin albaziranci ne zai ba da dukiya a tafa caka ranar da babu kuma ka ga ya zama abin tausayi ba wanda zai ta albazzaranci babu tattali babu tanadi har ya zamo ranar da ba a samu ba a shiga wani yanayi na rashin jin daɗi shari'a tana son mutum mai tattali mara albazzaranci wala zina iza an faƙo lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika qawama mutalan da miji mai ƙwauro mata ba sa son miji mai ƙwauro mai rowa mai mammako wanda bai ci ba bai yalwata wa kansa bai yalwata wa iyalinsa ba shi bai ji daɗin dukiyar ba iyalansa ba su ji daɗin dukiyar ba ya zama alhaji alhaji aje kuɗi Allah ya maka yalwa kuma ya ce in Allah ya maka yalwa a ga alamar yalwa a tare da kai ka yalwata wa kanka ka yalwata wa iyalanka ba tare da albazanci ba ba tare da ƙauro ba wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha ta basti da maluman mahsura sannan akwai miji mai shaye-shaye yau mata suna kawo mana karan sai sa muka ce yana cikin abin da za a duba ko a test mental test da kuma drug test a tabbatar cewa mutum baya shan kwaya sannan ko ba mahaukaci ba ne mai shaye-shaye lallai mace ba ta son miji mai shaye-shaye musamman tabar wuyi da sauran kayan maye wannan abin tsoro ne da farko alakarsa da Allah ba ta da kyau tunda ya na alakarsa da Allah to kaga alakarsa da matan ma ba za ta yi kyau ba alakarsa da mutane ba ta da kyau kuma kullum a cikin cuta yake ko cutarwa ko cuci wani ko a cuce shi musamman waɗanda suke shan taba ko wuyi wuyi ko giya ko ƙwaya ko sauran kayayyaki da suke ta'amuli da mugayen ƙwayoyi masana sun kalli taba ta ɓangaren lafiya sun ce tana cutar da lafiya sun kalli taba ta ɓangaren dukiya sun ce albanziranci ce sun kalli taba ta ɓangaren cutar da makwabci sun ce abokin zaman musamman mata da makwabci suna cutuwa ga irin wanda ake sarrafa taba to da haka lalle ba haƙƙi ne na mataka kada ka dinga shan kayan maye domin za ka cuci kanka za ka taƙaita tsawon rayuwarka za ka taƙaita lafiyarka kuma za ka cutar da matarka haka namiji mai shan giya kullum mata ga suna kawo ƙara miji na sha giya ya zo ya mun fitsari a kan gado ko ya zo ya kama dukana da bel ko ya zazzagi ubana kuma ya sake ni a cikin maye kullum mai shan giya da kayan maye cikin marisa yake kayan marisa ka sha kafsu cikin barazana yake ga matarsa kullum ka gaya sai ya sayo kayan mayan ya sha kuma ya zo ya ta yin tambele matarsa tana cutuwa da irin waɗannan wato kayayyaki na maye sannan na talatin da bakwai miji mai yawon dare wanda baya zama a gida su zo su shimfiɗa tabarma a tafi majalisa ko a tafi sinima ko a tafi wani taro sai sha biyun dare sai karfe ɗayan dare wani ma ba a gidan yake kwana ba matarsa ta yi kwalliya hatta bacci ya ɗauke ta ta yi girki har ya huce bai zo ba yana can yana ta hira ana ta gulma ko ana ta abubuwa babu ba wa mace cikakken lokaci wannan shi ma ana ba mutum shawara akan ya dinga ba matarsa lokaci don shine zaka gane damuwarta ta gane damuwarka a cikin hira da mace ne za ta saki jiki ta gaya maka damuwarta ta fito maka da abin da yake damunta a rai wanda kuma mutum baya magana ba iya karanta shi na talatin da tukus miji mai neman mata a waje wannan mata da yawa suna yawan kawo ƙaran kuka Kuna kawo kuka akan wannan miji mai cin amana ta aure ya kamata idan mutum ya aure ya wadatu da matarsa ya kamata idan mace ta aure ta wadatu da mijinta amma ya fita waje yana neman mata na farko ga cin amanar da ya yi wa matarsa na biyu zai iya ɗauko cuta ya zo ya sa mata mata aure ya ɗau alhakinta ya nakasta ta kuma ya zama dalilin mutuwarta ta akwai ta aiko min da tambaya cewa tana zaman zaman lafiyar ta wani ya zo ya aure ta na ce to me yasa ba ku je kun yi test ba gaggawa kai aka yi auren ba tsaye an yi test ba ko ba a je an yi ingantaccen test ba domin yanzu idan ba tilastawa kai aka je aka yi a asibiti na gwamnati ba kuma aka matsalalle an yi ba sai mutum ya je a cike matakar da kawai kamar da ake cike yellow card a airport a bashi kawai shikenan ya zo ya ce ya yi test sannan kuma ba shi da tabbas na zaman albarka saboda miji ya buɗe wa kansa mummunar kofa yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai zina ba zai zina ba yana da imani tunda ko mutum ba shi da imani to mace ba za ta ji daɗin zama da shi ba don aure akwai tsoron Allah sai ka san girman Allah ne zai sa ka riƙe mace da ƙuruciyarta ƙuruciyarta ƙare kana zaune da ita ka aure ta da kyanta kyan ya ƙare kuma kana zaune da ita ka aure ta da lafiyarta kuma ciwo same ta kana zaune da ita ka aure ta da damarta damar ta ƙare kuma kana zaune da ita don ka aure mace don kyanta kyau zai ƙare don ƙuruciya ne ƙuruciya zai ƙare don lafiya ne lafiya zai ƙare idan da wata dama ce dama za ta kare to in lokacin da komai ya kare to a lokacin ake gane so na Allah da kuma so na bukata kada ka zo miji mai hira da wasu matan a gaban iyalanka wani zaga ko aure zai dan cin fuska ka gazo gaban matarsa yana waya da mata yana waso gashi gata tana waso a can shi yana waso a can ba ruwan kowa da kowa wannan whatsapp da ake da sauran shiga social media mutum ga matarsa gashi shi ba za su social media din tare ba ya dinga shiga wani guri mata ba ta son miji mai yawan nan da nan fada nan da nan fada nan da nan fada ko kuma mai gori ko mai mita in yi abu ya dinga mata gori kenan nan ba ni ne muke kaza ba ne to in ka mata kaza sai me me na gori kuma tsakanin miji da mata an riga an zama ɗaya sannan kada mutum ya zama miji mai kauracewa shimfidar iyalinsa akwai mijin da zai kauracewa matarsa a shimfida ya daina damuwa da ita ya daina kula ta ya kamata mu san tasirin alaƙa na zamantakewa cewa idan namiji ya zama cewa yana kaurace sa irin wannan yanayi to yana cutar da ita kuma ba za ta ji daɗin rayuwa ba su za muna kira da mu kiyaye waɗannan shawarwari da fata Allah ya ba mu ikon kiyayewa da kulawa Allah kuma ya ƙara inganta auratayya da zaman lafiya tsakanin ma'aurata a kuma ci gaba da yin haƙuri da addu'a da kuma zikiri da istighfari da salatin annabi da sadaka da addu'a a cewa Allah ya ƙara inganta aure ya kawo zaman lafiya wassalamu alaikum